Sashen Hausar muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban Lali a shirinmu na wannan daren ranar Talata 15 ga watan Nuwamba. Yayin da ake ci gaba da gwabzawa da Boko Haram Babban makarantar Horas da jandarmomin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya da ke birnin Yawunde ta yaye dakarun tsaro na kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya guda goma. an zaɓi wani ɗan nijar shugaban ƙungiyar sufurin jiragen sama na ƙasashen afirka na asecna yau a ce a cikin afirka ɗan nijar ne ya samu shugabancin na wannan abin murna ne za kuma a ji ƙarin bayani kan jana'izar mai alfarma sarkin musulmi na 18 alhaji ibrahim da suƙi yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan shirin najeriya na siyo jiragen yaƙin amurka samfurin a29 tunako guda sha biyu waɗanda ke da matuƙar tsada da kuma matuƙar inganci a fagen daga wato don shiga wani sabon babi na fafatawa da boko haram lambar da za a buga ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Rajen Kare Haƙoƙin Jama'a ta yi gargaɗin cewa 'yar ƙaramar ƙasar nan Burundi na cikin haɗarin faɗawa fitinar kisan ƙare dangi. Tana mai yin kira ga ƙasashe da su ɗauki matakin da ya kamata yayin da ta fidda wani sabon rahoto yau Talata wanda ya nuna shaidar saɓa haƙoƙin jama'a mai ɗimbin yawa ƙarƙashin gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza. ziza. ms Florence Jill ita ce shugabar kungiyar raji ta ƙasa da ƙasa mai cibiya a birnin Paris. A wani rahoton haɗin gwiwa wanda kungiyar rajin ƙasar Burundi da ake kira ITEKA ta bayyana, kungiyar ta bayyana kashe-kashe, gane azaba, fyaɗe da ɓacewar jama'a a Burundi tun bayan wasu zanga-zanga da suka ɓarke a ƙasar cikin shekarar da ta gabata a kan ƙin amincewa da neman tazarce karo na uku da shugaba Pierre Nkurunziza ya yi. Rahoton ya ce mutane fiye da dubu daya sun mutu, ɗaruruwa kuma sun ɓace kuma dubbai na a tsare ko sun tsere daga ƙasar. Rahoton ya kuma ce yawancin saba haƙoƙin da aka yi matasa 'yan bindiga da jami'an tsaron gwamnati ne suka aikata su. Ƙungiyoyin suna kira akan a koma teburin sulhu tare da samar da dakarun wanzar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa a zaman hanyar warware rikicin siyasar ƙasar. shugaban amurka mai jiran wato mai barin gado barack obama yana girka yau talata ya kuma kai wa kasashen turai tabbacin da suka daɗe suna jira kan kudurin amurka ga rundunar tsaro ta neto ƙarƙashin gwamnatin donald trump kafin ya bar amurkar shugaba obama ya ce shugaba mai jiran gado donald trump ya faɗa masa cewa yana da niyyar ya ci gaba da hulɗar ƙawance a ƙungiyoyin da amurka take ciki kasar girka ce inda shugaba obama ya fara yada zango a ziyararsa ta ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa muna fatan yankin ƙasashen turai masu ƙarfi da haɗin kai da ci gaba da wato don kai wato da, da, wato da haɗa kai da, kuma sauran duniya da amurkar ma baki ɗaya a cewar shugaba obama a lokacin da ya gaya wa shugaba prokopis pavlopoulos na girka jim kaɗan bayan isarsa babban birnin ƙasar kafin ya bar fadar white house jiya litini shugaba obama ya faɗi cewa donald trump ya tabbatar masa cewa yana da niyyar ci gaba da mutunta ƙawayen da amurka take da su cikin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa saboda haka daga cikin saƙon da zan gabatar shine batun neto a cewar obama shugaban mai barin gado ya faɗa wa ƙawayen amurka da ke turai cewa babu abin da zai kawo rauni akan rawar da amurka ke takawa a neto shugabannin kasashen turai da suka kadu da irin kalaman donald trump a lokacin yakin neman sa game da kudurorin amurka sun agara su sami cikakken bayani kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence suna ganawa yau Talata akan naɗin muhimman mukamai a sabuwar gwamnatinsu, waɗanda ke da masaniya a kan batun sun ce ta yiwu tsohon magajin birnin new york rudy giuliani ya zama sakataren harkokin wajen amurka Trump da Pence na da gurabai fiye da dubu hudu a gwamnatin Amurka da ya kamata su ciki yayin da suke shirin karbar mulki ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa 'yan Allah ya kai mu. Amma abin da suka mai da hankali a kai yanzu shine cike manyan mukaman diflomasiyya da na sakataren tsaron Amurka da Attorney General da kuma ministan harkokin cikin gidan Amurka. waɗannan mukaman su ne za su nuna gwamnatin ga duniya su kuma taimaka wajen jagorantar yaƙi da ta'addanci a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da shirin gudanar da zanga-zanga biyo bayan zaben donald trump a matsayin shugaban kasa kungiyoyi da dama na shirin yin zanga-zanga ranar rantsar da shi wato ranar 20 ga watan janairun shekara mai zuwa yau talata masu gabatar da kara a rasha sun tuhumi ministan haɓaka tattalin arziki alexis olekiyo da laifin zarmiya kuma sun buƙaci a yi mashi ɗaurin talala a wani babban zargin laifin rashawa da aka taɓa gani da a shekaru goma da suka gabata lauyan alhukayof ya musanta zargin da ake yi masa masu sharhi wato masu sharhi da sa ido sun jefa ayar tambaya kan wannan karar labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a jamhuriyar Kamaru inda yayin da ake shiga wani babi na yaƙi da 'yan ta'adda aka yaye wasu sojojin ƙasashen yankin Afirka ta tsakiya ga wakilinmu Garba Awwal da rahoton. Babban makarantar horas da jandarmomin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya da ke birnin Yawunde ta yaye dakarun tsaro na kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya guda goma wanda suka kwashe watanni shida-shida suna samun horaswa kan matsalar tsaro a kasashensu wanda ya jagoranci yaye dakarun tsaron shine ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo. et certainement aussi de nouvelles responsabilités. Yana fata gendarmomin za su yi amfani da horaswar da suka samu wajen gamawa da masu kawo a kasashen nahiyar Afirka barazana. Kofur Dunga Martin ya fito ne daga kasar Chadi. Nous allons rentrer bientôt chez nous. Tout ce que nous avons appris, nous allons le mettre en contribution wannan horas wadda na samu zan yi aiki tukuru domin kare ƙasata daga maharan da ƙasashenmu suke fama da su shi ma kwamanda michael musino ya fito ne daga ƙasar congo brazzaville na gode wa ƙasata da ta bani dama na ƙara ilimi kuma na ƙaru da ilimin sosai ta ɓangaren yaƙi da 'yan ta'adda wanda yanzu haka nahiyar mu take muke fama da su za mu yi aiki tukuru domin mu ga cewar mun gama da mahara da ma masu ta da kayar baya a nahiyar mu ta afirka ta tsakiya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a da garba daga kamar kuma sai jamhuriyar Nijar inda ake murnar zaben dan kasar shugaban kungiyar sufurin jiragen saman Afirka da Madagaskar na ASECNA. da ke cibi wato da cibiyar ke dakar kasar senegal sulaiman muna barma gare ka bisa la'akari da kwarewar ɗan takarar da ta zo da shi wato injiniya Muhammad Musa jamhuriyar Nishar ce taron ya amince a ba wannan mukami shugaban kungiyar kodayoyi Alhaji Mustapha Kadi jami'i a ma'aikatar suhurin jamhuriyar Nishar ya yaba da wannan zaɓe da aka yi wa wani ɗan Nishar. Yau a ce a cikin Afirka dan Nishar ne ya samu shugabancin na Asakana wannan abin murna ne kuma wannan gajiya ce muhammadu musa mutum ne mai son gaskiya mutum ne mai son adalci kuma mutum ne wanda yake son afirka gaba ɗaya ta ci gaba kafin ya ɗare a kan kujerar shugabancin hukumar ta asekna injiniya muhammad musa ya shafa shekaru sama da talatin a matsayin ma'aikacinta abinda da ya sa tuni ya fara tunanin ta inda zai kamo aikin da aka damƙa masa tilas kayan da muke da shi muna aiki da shi tilas sai mun sake shi gobe don saboda akwai wanda za su sa aikin a yi shi da kyau an kera su tilas a sayo su abin da za a sa a tsare lahiyar jirage da lahiyar mutane wanda suke shiga cikin jirage kasancewarsa wanda ya taɓa riƙe mukamin ministan cikin gidan jamhuriyar nijar sabon shugaban na hukumar asekna ya bayyana aniyar bada kulawa sosai a sha'anin tsaron filayen jiragen saman nafiyar afirka kowace ƙasa ita ce take kulawa da wannan abu amma tare da asakna e ake tafiya kenan ni ma a wannan abun sai na sa karfin irin wannan aikin da ake yi tare da ƙasa da asakna e na an karfafa shi jamhuriyar nishar na bayar da gudunmuwa sosai a game da harkokin zirga-zirgar jiragen sama a nafiyar afirka a saboda hakan nema kasashen nafiyar suka yanke shawarar kafa makarantar eamak mai horar da ma'aikatan zirga-zirgar jiragen sama da na kimiyyar sararin samaniya a birnin yamai yau shekaru kusan arba'in sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman, to bari mu koma Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan jana'izar mai alfarma sarkin musulmi na 18 Alhaji Ibrahim da Suki wanda ya rasu jiya Abuja, Murtala Faru Sanyi na gare ka. Allah ba ka da ka da rasu bangiji Allah ka gafarta mishi, Allah ka mishi rahama, Allah ka mishi ahwa, Allah ka mishi jankai, Allah ka sa haske kabari ne, Allah ka sa alwa kabari ne, Dubban dubatar jama'a ne suka halarci sallar jana'izar marigayi sarkin musulmi na goma sha takwas Alhaji Ibrahim da suke a babban masallacin Juma'a na sarkin musulmi Bello da ke Sokoto a ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar da mai girma sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. An binne gawar marigayin ne kusa da kakanninsa a hubbarin Sheikh Usman bin Fodio da ke Sokoto. Farfesa Sambo Wali Junaidu shine shugaban kwamitin ba da shawarwari kan lamuran addini na fadar mai alfarma sarkin musulmi ya zauna tare kuma da yin aiki tare da marigayin mai alfarma sarkin musulmi alhaji ibrahim suki ya yi rayuwa mai albarka babu inda bai taimaka ba wajen harkar mulki wajen harkar addini musamman shine kashin bayan karfin jama'atu nasarar islam ta najeriya baki ɗaya sannan kuma ko ina ya sa hannu da dukiya ta yi da shawarwari ne har aka kai Allah ya naɗa shi sarkin musulmi kullu nafsin za ya katar mauti saboda haka abin da fata mu dai Allah shi lullube shi da rahamarsa rasuwar ta Alhaji Ibrahim da suki dai babban rashi ne ba ga al'ummar musulmai kadai ba har ma da 'yan Najeriya baki daya in ji shugaban mabiya addinin Kirista na ɗariƙar Katolika a yankin Sokoto Reverend Matthew Hassan Kuka wanda shi ma ya halarci jana'izar marigayin. To um, kamar da ka sani Hausa sun ce mutuwa gadon kowa ne kuma baba na san shi kusan kowa a najeriya ba wanda bai bai san shi ba mutum ne mai mutunci mai daraja mai son jama'a mai son kasa mai son addini ya bar mana abubuwa da dama wanda za mu yi farin ciki da su wato kishin kasa an haifi marigayi sarkin musulmi na goma sha takwas alhaji ibrahim da suki ne a ranar 31 ga watan disamban shekara ta 1923 inda ya kasance mutum na farko da ya hau kujerar sarkin musulmi daga gidan buhari dan shehu a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1988 inda ya gaji sarkin musulmi abubakar na uku to sai dai gwamnatin mulkin soji a ƙarƙashin marigayi janar sani abacha ta cire ibrahim da suki daga kan kujerar mulki inda aka kai shi jalingo ta jihar taraba domin zaman gudun hijira kafin daga bisani aka dawo da shi a kaduna inda yake zaune har ƙarshen rayuwarsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kamar yadda muka ce yau fa za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku game da wato siyo jiragen yaƙi har goma sha biyu da Najeriya za ta yi daga ƙasar Amurka wato samfurin A29 Tucano. Muna son mu ji ra'ayinku jiragen na da tsada kuma amma suna da inganci kuma za a siyo su ne saboda yaƙar Boko Haram da kuma tabbatar da tsaro a wannan ƙasa. da ke fama da matsala to ga waya ga wani akan layi daga kaduna wake kan layi jagori sabu ne daga karamar hukumar da kaduna najeriya to muna jin ka ni dai ina muku fata alheri ne kawai ubangiji allah ya taimake ku to mun gode kamar yadda muka ce muna so ne mu ji ra'ayinku game da siyo jiragen a29 tucano masu inganci amma da kuma tsada yawa to da gwamnatin najeriya za ta siyo saboda ta tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar musamman ma saboda yaƙi da boko haram to ga wani akan layi muna jin ka wake kan layi ka kashe rediyon ka in kana so a ji ka sosai Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Launi. Lafiya lau muna jin ka muna son mu ji ra'ayinka. Ra'ayina a kan sayen jiragen saman da aka ake magana kai. Eh ga tsada amma kuma ga inganci. Ga tsada ga inganci ya kamata a saya. Saboda. Saboda a yaki Boko Haram. To, to mun gode da ra'ayinka bari mu je Kaduna, ke kan layi a Kaduna? Assalamu alaikum kuna tare da Uzairin My Heart bakon sami ga jihar Kaduna, Najeriya. To bakon samu naka muna jin ka. Na'am gaskiya wannan yana da matukar muhimmanci siyan wayannan jiragen yakin nan saboda a sai amin da zai zama mai inganci ne a yaƙi wayannan ƙungiyar Boko Haram din nan. To an ce fa suna da tsada sosai ya kake ganin wannan al'amari ga tsada ga kuma inganci. A ba komai ai inganci shi ne yasa a yi nasarar da dukkan abubuwan da asa a gaba. To, mun gode da ra'ayinka har yanzu dai mun makale a Kaduna. Sunana Uzaini mai hat bakon samu da Kaduna. To, bakon samu naka mun gode. Har yanzu dai muna Kaduna wa ke kan layi a Kaduna. A sunana Abdullahi lalace la tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya. To, Haji Abdullahi muna jin ka. A to gaskiya wannan jirage gaskiya suna da muhimmanci a Najeriya kuma kar mu ga tsadan tun da kaga an ce eh, suna da inganci da sauransu to kaga yana da kyau daman a kawo su saboda gaskiya dajin nan da ake magana na sambisa da sauransu kaga in ba da irin wa'annan jiragen ba za a cimma abin da ake so ba to gaskiya ni na goyi baya a ciwo nan jirage a kawo su saboda kasanmu mu ta samu lafiya a to ina ma gwamnatin nan fata alheri ka tashi lafiya daga dole lalace to ba ka ganin alalace ko kar alalace idan aka siyo wannan jiragen yaƙi da ike ba kuɗi a Najeriya za a ji jiki eh, ka gane akwai hanyoyin da za a bi wani ba sai da kuɗi ba haka saboda akwai wasu ma'adinai da muke da su to kaga in aka yi wannan yarjejeniyan to kaga in muka same su ba matsala ina ga za a samu nasara. To mun gode lalle kan ba a lalace ba bari mu kaɗa katsina wake kan layi a katsina. Sada Ibrahim Jani ya katsina. To muna jin ka. Ra'ayina a soja Ginnan da maganin Boko Haram nan. Duk tsadar su. Jama'a da yawa. Duk da tsadar su. Duk da tsadar su. To ya kake ganin in aka yi haka ba ka ganin za a wahala tunda ike ba kuɗi? To ai ba wahala in Allah da za a samu kuɗin ta hanyar da ake samu. To mun gode sosai da ra'ayinka daga Katsina bari mu je mu abokan wasan Katsinawa muna. Wake kan layi Amina? To da alamar dai layin namuna ya katse to kamar yadda to bari mu je Fatiskun wake kan layi a Fatiskun? to da alamar layin malamin ma na fataskum ya katse to to muna jin ka muna jin ka a hakikanin gaskiya sayan wa ni ne Alhaji Adamu da fataskum mm. a hakika sayan wannan jirage da za a yi muhimmai masu tsada ko masu inganci a da kyau mm. saboda a hakikanin gaskiya ai an kashe kudaden mai yawan gaske ma amma kuma muddin a wannan gwamnatin aka ce za a abu mai tsada wadda zai taimaka wajen yakar masu 'yan ta'adda to ai hakikanin gaskiya abin a goyi baya ne kuma abin farin ciki ne to mun gode sosai amma bari mu tsaya kusa da kai damaturu wake kan layi a damaturu to muna jin ka Allah ya tabbatar da mu sai biya ginin saboda boko haram sun ce mu sun gama cutar mu duk da tsadar da aka ce suna da shi? Wallahi masu zan ko har ya fi wannan tsadar jiya gara gara. To Allah shi kyauta mun gode bari mu je mu gashuwa wake kalla ya gashuwa? Gashuwa. Wake kalla a gashuwa? Amadu da gashuwa. To muna jin kamala na gashuwa. Eh, eh, ina fatan na muku fatan alkhairi Allah sun alkhairi. Kuna jin daɗin shirye-shiryen ku. <laughs> to mun gode bari mu kada Kaduna wake kan layi a Kaduna. gadar Kaduna Muna sauraron ka. Eh gaskiya ka yi saboda a yi maganin yan ta'adda. To an face suna da tsada. Eh ai akwai kuɗin shiga ta su barayi su to ba ka ganin tunda ike ba kuɗi a najeriya kamata iya a haƙura ai in allah da allah zai kawo wani ɓarayi kuma a samu to bari mu je mubi wake kan layi kana magana da alhaji daga mubi to ka ɗan ƙara murya muna sauraron ka wato kayan magana hausa eh, wato sayan nagari mai da kuɗi gida ah, duk da tsadar da aka ce suna da ita ai shi ne sayan nagari wato wannan masifa da mu ya shafe mu ba hmm. ya kamata mu gane wannan masifa da ya shafe mu hmm. abin da za a kashe don mu sami saukin wannan masifa hmm. wallahi muna muna welcoming da wannan abun da zai taimaka mana don mu muna goyon baya ɗari bisa ɗari especially ma wannan gwamnatin wallahi tana aiki To, mun gode kamar layin kama da matsala amma ka yi cikakken bayani bari mu je mu wushishi wake kan layi a wushishi da sashen wasu yamurin amurka kuna magana ne da bala mai wakil mula daga wushishi to malam bala tarayyar najeriya muna jin ka muna jin ka ke kuna makaman da shugaban najeriya ke za a so don a yaki wannan kungiyar boko haram da ita saboda gaskiya boko haram sun dade suna addaban arewacin najeriya to da zaran an samu wannan makama ka shiga dajin sandisa dinnan to muna ganin insha Allah zai kawo karshen wannan yaki da muke ciki kira na kuma da iyayen wannan yaran ya kamata su hakura da wannan yaran nasu a shiga dajin sambisa amma dajin kace kace gaba daya a samu cewa babu wani abu da rage yana muci a dajin sambisa da fatan gwamnati na jira to mun gode da shawarar ka ko da ike tana da dan abin nan to bari mu je mu Abuja wake kalai a Abuja To bari mu kaɗa Adama tun da ike na Abuja mun ji shiru. Wake kan layi a Adamawa? Imrana eh, jin ka na Adamawa. Kana magana da Ogabiya ne daga Bali mai gyaran waya. A to muna jin ka. A gaskiya ra'ayina in dai za a yi abin kirki ne a saya. Amma ba dai za a yi abin kirki ba a bari kawai domin yanzu talakawa suna cikin damuwa. Yaƙi da boko haram za a yi da su. menene ra'ayinka a sayo su duk da tsadar su koko a haƙura ra'ayi na ka min dai za ka kabe yan boko haram gaba da goma a siya komi sadan shi to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu ilori wake kan layi a ilori malam mustapha ne to malam mustapha wallahi muna goyon baya wannan gidajen da sa siya da dari bisa dari hmm? don an sha wahala a Najeriya Allah ya sa karshen wahala ke da. To ba ka ganin in aka kashe kuɗi eh, ba za a rasa kuɗin wasu ayyukan? To muna kan wahala mai yanzu tun da ba siya jiya don sama din ba, a siya mana huta. To mun gode, bari mu je mu Kaduna, wake kan layi a Kaduna? Sunana Mustapha ba ka fushi da budurwa, mutumin zaune ma da karamar kumar jiya. A to lalle ba ka fushi muna jinka. ka. Up. To wayarka ta yi fushi. Bari mu je mu Oyo wake kan layi a Oyo. Yawwa, Sama'ila ne da sama'ila Ibrahim daga Oyo. To Malam Sama'ila gare ka. To um, gaskiya ta wannan jirage da aka ce za a so kawa saboda wannan ainihin tsaron kasar shine babba shine ci gaba sai an yi shi kadan za a samu za a samu ainihin samun gaba ma gaba daya to ni ba na ba goyon baya sosai a shi to mun gode sosai da gudunmuwar da kuka bayar mun gode Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A watan da ya wuce biyu daga cikin zababbun wakilan majalisa a Hong Kong masu ra'ayin indifenda, Sixtus Leong da Yu Wei Ching suka sauya kalamar rantsuwar kama aiki. Majalisar dokoki ta dakatar da su daga kama aiki sashen shari'a na hong kong ya ɗauki al'amarin da nufin duba yiwuwar in za a bar su su sake rantsuwa saboda su koma bakin aiki kafin kotun hong kong ta yanke hukuncinta manyan masu gudanar da shari'a a china suka fassara yadda dokar take a aikace suka ce dama ta rantsuwar kama aiki sau ɗaya ne rak amma har yanzu al'amarin yana hannun shari'a ta hong kong China ta fara iko kan Hong Kong ne a shekarar 1997 ƙarƙashin shirin nan na ƙasa ɗaya mai bin tsari daban-daban guda biyu ƙarƙashin dokoki gama gari da suka baiwa Hong Kong ikon zartaswa da na yin dokoki da kuma iko da independa ga ɓangaren shari'a da dama da kuma kare dama da walwala ta mazauna Hong Kong ciki har da 'yancin magana da kuma alaƙa. Dangane da lamura da suka wakana a baya-bayan nan dangane da majalisar Hong Kong mataimakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Towner ya ce Amurka bata ji daɗi ba. the United States strongly supports Amurka tana matukar goyon bayan martabar Majalisar Hong Kong da kuma sashen shari'a mai zaman kanta. Ma'aikatu biyu waɗanda suke taka muhimmiyar rawa wajen kare 'yancin yankin, ƙarƙashin dokokin da suka baiwa birnin ƙwarya-ƙwaryar gashin kai, ƙarƙashin ƙasa ɗaya tsari biyu da ake amfani da shi tun shekarar 1997. Mr. Tauna ya ce, muna kira ga jami'an China da kuma Hong Kong na musamman masu kula da harkar mulki da duk sauran 'yan siyasa da su kauce aikata duk wani abu da zai jawo damuwa ko kuma kassara yarda da aƙidar tsarin mulki na ƙasa ɗaya mai bin tafarki biyu. sannan ya ƙara da cewa ci gaban hong kong da daidaituwarsa ya dogara ne da mutunta tsarin mulki da doka ta tanada da duka sassan suka amince da shi mun yarda da cewa al'ummar da take da walwala da cikakkiyar 'yanci bisa tafarkin doka da oda suna da muhimmanci ga ci gaban hong kong da zaman lafiyarta a zaman wani bangare na jamhuriyar al'ummar hong kong shirin murya amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma a takaice. Ƙungiyar rajen Kare Haƙoƙin Jama'a ta yi gargaɗin cewa 'yar ƙaramar ƙasar nan Burundi na cikin haɗarin faɗawa fitinar kisan ƙare dangi. Tana mai yin kira ga ƙasashe da su ɗauki matakin da ya kamata yayin da ta fidda wani sabon rahoto yau Talata. wanda ya nuna shaidar saba haƙoƙin jama'a mai yawa a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Pierre ziza. Ms. Florence Jill ita ce shugaban kungiyar raji ta ƙasa da ƙasa mai cibiya a birnin Paris. A wani rahoton haɗin gwiwa wanda kungiyar rajin ƙasar Burundi da ake kira ITEKA ta fidda ya bayyana kashe-kashe, gana azaba, fyaɗe da ɓacewar jama'a a Burundi tun bayan wasu zanga-zanga da suka ɓarke a ƙasar cikin shekarar da ta gabata a kan ƙin amincewa da neman tazarce karo na uku da shugaba Pierre Nkurunziza ya yi. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama yana wato Girka yau Talata ya kuma kai wa ƙasashen Turai tabbacin da suka dade suna jira akan kudirin Amurka ga wato ga rundunar tsaron NATO ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump. Kafin ya ba Amurka, shugaba Obama ya ce shugaba mai jiran gado Donald Trump ya faɗa masa cewa yana da niyyar ya ci gaba da hulɗar ƙawance a ƙungiyoyin da Amurka take ciki. kasar Girka ce inda Shugaba Obama ya fara yada zango a ziyararsa ta karshe a matsayin shugaban kasa. To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu amadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da Saida Hamdan da kuma shi Dan wanda ya taya ta shirin. da injiniya na wannan lokacin ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai kuma gobe in allah ya kai mu